istimna'i yana haifar da mene cuta ta kwakwalwa kun abin sai haifar da cuta a gangar jikinka ta yana kwashe maka energy fiye da kake tsammani kuma baya dawowa ba ta da wata fa'ida ba so da haka mutane su nisanci wannan abin mai matakin da za a ɗauka shine matakin da annabi ya ce kana fama da sha'awa baka da kuɗi yin aure kuma da yawa suna da halin auren maƙin yi suke yi sai a ce wai sai mutum ya gama digiri sai ya fara aiki sai yi kaza sai ta gama makaranta wallahi wannan zalunci ne aka kiro shi a duniya kuma biyewa turawa ne westernization kenan westernization we western ko we are civilized ko amma an bar na manzo Allah dauki wa'ancan din mun fa jiya Allah ya ce wa in tudiuhu tahtadu idan ko manzo Allah biya kun shirya wa ma arsalnaka illa rahmatan Allah bai kuma zala sai duk abin da annabi kawo alkhairi ne duk abin da annabi kawo rahama ce a duniya bai annabi taba kawo abin da ke sharri a duniya ba sai alkhairi tun da ya hana ka ko wallahi ka bari shirya ke son ka ita annabi ya ce da kai aure ba a ce ya zama ba wata wahala a cikin auren duniya mala aure magana ce na baka kawo sadaki sadaki nan ko da naira dubu goma ce ta isa ko dubu biyu ne ma yayi kai ko da ɗari biyar aka ba da yayi wallahi ba mu iya kwance wannan auren ina fatan fahimta to amma an sa wasu ka'idoji a sai yaro ya gama digiri a sai ta gama digiri famasi take yi famasi kuma sai shekaru goma sha uku ana yi to ya sai ta haihu mata ta abin da ta yi jika ita ma ko wannan masifa ce jama'a iyaye don Allah ku ji tsoron Allah kan 'ya'yanku ku ji tsoron Allah kan wannan ƴaƴa da Allah ba muku amana ina fatan fanci wannan abin haka da rahama da ramadan da ramadan ba istimna'i haramun ne Allah shi kyauta ya za ka kai maganin sha'awa ka shine azumin da annabi ya ce kuma ka yi irin na manzon Allah da muke karantawa ina fatan fahimta Allah shi kiyaye